Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurari Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Zahra Aminu Fage. Zara a duk ranar Talata wannan shirin namu na yau da gobe yana magana ne akan batutuwa da dama da suka shafi ilimi, fasaha, kiwon lafiya wanda a yau ma uku ga watan Maris na wannan shekara ta 2020 za mu yi magana ne akan wannan cuta da ta zama gama gari ko in ce gama duniya watan coronavirus. virus. kuma muna fahimtar abubuwa da dama game da cutar abin da muka fi fahimta a game da cutar shine ta samo asali ne daga jemage sannan aka samu yiwuwar jemage ya harbi wata dabba da cutar ita kuma dabbar ta yada wa mutane cutar a wata kasuwar dabbobi a yankin sin Haka yake Yusuf, kamar yadda kuka ji a wannan gutsiran muna tafe da ƙarin bayani. To yayin da kuma ake ta fama da wannan cuta mun tattaro waɗansu bayanai da dama dangane da ita wannan cuta ta coronavirus wanda za mu ainihin gabatar muku a cikin shirin nawa. Muna kuma tafe daga kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Daga bisani kuma za mu gayyato likita domin ya muna ƙarin haske kan cutar nan ta coronavirus da kuma waɗanda matakai suka kamata a ɗauka domin kariya. Kamar koyaushe lambar da za ku kira ita ce alama ƙari wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai ku kasance tare da mu domin duk duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To zara kamun mu tsanduma cikin shirin kamata ya mu fara da tambayar da muka yi wa masu saurare a shafin mu na zumunta na Facebook inda muka tambaye su cewa me kuka sani game da cutar coronavirus kuma waɗanne irin matakai kuke ɗauka don kariya daga kamuwa daga wannan cuta sai ga abin da suke a amsa mana da su. To amsar mu ta farko ta fito daga Shehu Adamu Rijjau. inda ya ce abin da muka sani game da cutar coronavirus shine wata irin masifaffiyar cuta ce matakan kariya da muke ɗauka shine ƙauracewa yin duk wani abu da zai iya sa mu kamu da ita kamar rufe hancinmu da kuma sanya safa a hannunmu duk da dai bata bulla a yankunanmu ba kuma ba ma fatan taɓilla amma dai an ce rigakafi ya fi magani ubangiji Allah ya kare mu baki ɗaya amin. To Allahumma amin. To kin ita kuma Maryam Aminu Kano mai da garku tare da basira a basirar sunusi a mai maida suka ce assalamu alaikum yau da gobe mu dai a nan jihar kano ba mu da cutar coronavirus balle mu san yadda take da fatan hukumomin lafiya za su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen wannan cutar. To shi zirki fulo abubakar cewa shi dai ya rike hasbinallahu wani imal wakil wannan kadai ta ishe shi rigakafi. To lallai dai ka. <laughs> To kin ga shi kuma Abdulrazak El Musa cewa assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya babu wani abu da za mu ce face mu ci gaba da yin addu'a. Allah ya kawo muna sauƙi da mu da sauran mutane a baki ɗaya duniya kuma ya kamata mu ɗauki shawarwari da akan bamu domin kariya. Bello Isiyaku cewa ya yi to yau da gobe mu dai fatan mu Allah ya mana katanga karfe da cutar coronavirus kuma ya kama mana ƙarshen cutar a duniya baki ɗaya. To barke ji shi kuma ra'ayin shi Ali kusan yaƙi shi cewa yi kawai wannan hanya ɗaya ce kawai hanya ce kawai ta cin kuɗi kuma shirye-shirye da za yi shine addu'a. <laughs> To Alhaji Tasu'u mai goro gulu cewa ya yau da gobe mu dai fatan mu dai Allah ya kare mu baki ɗaya. Shi kuma Kasimu Yusuf farin ruwa cewa hakika ba mu da masaniya akan wannan cutar. Dauda bin afan Fataskun ya ce yau da gobe ne karar da sabulun wanzamai. Masu iya magana dai na cewa idan baka san gari ba to ka saurari daka. A don haka ne ma yau kamar kullum muna tare da ku cikin shirin domin jin yadda cutar coronavirus take da illa. To kin gashi kuma a kilu Rabe Ishiyawa e, zangon daura cewa yau da gobe mu a namu yankin coronavirus bata zo ba kuma muna addu'a Allah ya muna katanga karfe da ita ya kuma kawo mana ta a duniya baki ɗaya amin. Hassan Muhammad Gashua ya ce gaskiya ba wani matakin da muke ɗauka bayan roƙon Allah. To shi kuwa Rilwano Ibrahim London Wuba cewa yayi abinda na sani shine cutar coronavirus mai saurin kisa ne kuma muna addu'a Allah ya ci gaba da kare mu baki ɗaya. To amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Rabi'atu Excellency Abubakar Salisu arkimi daga jihar Yobe inda ta ce Salam VOA Hausa. Hakika wannan shi bullowar cutar coronavirus a faɗin Najeriya. gaskiya barazana ce ga al'ummar najeriya muna kira ga shugabannin ƙasashen duniya da afirka su ɗauki matakin gaggawa akan wannan cuta ta coronavirus ya kamata su tashi tsaye Mu kuma al'ummar ƙasar Najeriya ya kamata mu dage da addu'a kan wannan cuta. Ubangiji Allah ya ka mana ƙarshenta a faɗin duniya baki ɗaya da ma Afirka baki ɗaya. To Allahumma amin kai wannan Allah ya kyauta. Cutar coronavirus da aka fara ganowa a shekarar 2019 a birnin Wuhan na kasar China ta bazu a waɗansu ƙasashen duniya. Shin wai menene asalin cutar? Farfesa Sin Bachman, farfesan ilimin halittu na jami'ar Stetson da ke Dillon a jihar Florida, ya yi mana ƙarin haske akan cutar ta coronavirus. Ga rahoton da abokin aikinmu Abdulaziz Adili Turo ya fassara mana. Namun daji a ƙasar China sun samu wata dama ta kaucewa zama abinci ga jama'a amma a mataki na wucin gadi bayan da hukumomin kasar suka haramta saye da sayarwa a kasuwannin da ake hada-hadan naman dabbobin daji. Irin abin da ya faru kenan a shekarar dubu biyu bayan da kyanwar daji ta harbi mutane da cutar da ke shafar numfashi ta sas a wata kasuwa da ke kudancin China lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗari takwas. Abin damuwa ne matuƙa kaga cewa mun kasa koyon darasi dangane da inda wannan barazana ke samu asali. Likitan likitan dabbobi William Karish shine mataimakin shugaban cibiyar bincike ta EcoHealth ya ce kasuwannin da ke sayar da dabbobi masu rai kan cunkusa dabbobi da dama a dan karamin wuri wannan kuma shi yake haddasa yaɗo cututtuka. Mafi akasarin dabbobi ba sa kamuwa da cutar kuma ba sa baza ƙwayoyinta amma da zarar an samu ɗaya ko biyu daga cikin dabbobin da ke ɗauke da cutar aka kuma kai su kasuwa da ke da cunkoson dabbobi sai su fara yaɗa ta kamar yara ne da aka kai su ajin sharar fage na kindergarten idan ɗaya daga daga cikinsu ya kamu da wata cuta kan a Ankara sai ka ga sauran sun harbi da cutar har su kai gida wajen iyayensu. A cewar kare, kasuwar da ake sayar da naman dabbobin dajin kan iya yada sabbin cutuka saboda ana hada namun dajin da cutuka a wuri guda waɗanda haka kurin ba sa cuɗanya da junansu. Wannan wata dama ce da ƙwayoyin cuta ke amfani da ita wajen kama wasu halittu. Akan yi hada-hadar dubban dabbobi a ire-iren waɗannan kasuwanni masu ɗimbin yawa a duk faɗin duniya inda miliyoyin mutane ke zuwa cefane lura da irin wannan adadi kare shi ya kara da cewa Yiwuwar yaduwar wata kwayar cuta guda har ta shiga jikin mutane wannan wani abu ne mai matukar sauki. Ba da su mutane suke sayi a kasuwar sayar da naman dabbobin daji masu rai ba a cewar Karish. Hanya ɗaya da za a iya gane cewa nama ba sabo bane ita ce idan mutum ya ga babu na'urar sanyaya abinci. Ya fi kwanciya hankali kaga dabba da ranta ya fi lafiya ba wai a ce wani ne ya tsince ta a mace ba a gefen hanya yake kuma kokarin sayar maka a matsayin nama mai kyau saboda akwai dalilan da suke sa hakan hakan ke faruwa amma kuma ana samun sauyi a irin wannan ɗabi'ar. A cewar Karish ana samun manyan kantunan sai da kayayyaki waɗanda ke maye gurbin kasuwannin da ke sayar da dabbobi da ransu a sassan duniya. Ta yiwu abubuwan da ake sayarwa ba daga wasu wurare ake kawo su ba amma dai sun fi zama masu inganci wajen kare lafiyar jama'a. To a gaida Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe duk da dai wannan rahoton zara eh. mun samu dan tangarda eh. ba shine rahoton da ya kamata mu sa ba. Rahoto ne akan hanyoyin da za a bi domin gujewa kamuwa da cutar. Sosai. Amma yanzu bari mu kawo rahoton Ibrahim uh, abokin aikin mu Abdulaziz Adali Toro wanda ya fassara mana akan ita kanta cutar ta coronavirus. Abin da muka sani kan yadda wannan cutar take yaduwa daga dabbobi zuwa mutane shine har yanzu dai muna ci gaba da kokarin gano hakan. Kuma muna fahimtar abubuwa da dama game da cutar. Abin da muka fi fahimta game da cutar shine ta samo asali ne daga jemage. Sannan aka samu yiwuwar jemage ya harbi wata dabba da cutar. Ita kuma dabbar ta yada wa mutane cutar a wata kasuwar dabbobi a yankin Sin. Eh lalle har yanzu akwai rashin fahimta game da yadda cutar ke yaduwa. Duk da cewa cutar cutar tana tashi daga dabbobi zuwa mutane tana yaduwa ne a tsakanin mutane yayin da suka kusanci juna sosai Kwayar cutar ba ta iya daɗewa a raye idan ba ta cikin jikin mutum, saboda haka sai mutane sun kusanci juna wanda hakan ke nufin sai mai ɗauke da cutar ya yi tari ko atishawa kusa da wani kafin kwayar cutar ta yaɗu. Ko da hakan ya faru ma, to sai kwayar cutar ta shiga jikin mutum kafin ya kamu da ita. Saboda haka sai kwayar cutar ta shiga idanu ko hanci ko bakin wani kafin ya harbu da cutar. Idan ba a samu irin wannan kusancin tsakanin mutum da mutum ba, ba za mu ga yaɗuwar cutar sosai ba a nan. Muhimmin abin da za a yi la'akari da shi game da wannan kwayar cutar shine banin cutar ebola ita kwayar cutar ebola a jini take rayuwa kuma a jini take saboda haka akwai hanyoyi daban-daban da cutar ke yaduwa yayin da ita cutar corona virus. a iska take yawo kana tana yaduwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar tofar da kaki hadarin da ke tattare da yiwuwar kamuwa da cutar da dabbobi ke yadawa zuwa mutane ba shi da yawa sai har in an tabbatar cewa dabbar tana dauke da kwayar cutar domin samun cikakkiyar kariya mai da hankali akan jerin matakan kariya na lafiya ko tsafta zai wadatar daga kamuwar da cutar waɗannan matakan sun haɗa da wanke hannu da ruwa da sabulu a kai kai kiyaye kai da mai da hankali har idan mutum yana mu'amala da namun daji da kuma uwa uba sanya kariyar fuska domin kiyaye yaduwar cutar namun daji abu ne mai matukar muhimmanci amma dai babu wani takamaiman haɗari a tattare da ƙara yaduwar wannan nau'in bayan cutar corona coronavirus tsakanin mutum idan ba mura ba da kuma daga dabba zuwa mutum to human Uh, as well. To a gaida Abdulaziz Adali Toro da wannan rahoto. Baya ga rahotanni da ake samu a sauran sassan duniya dangane da wannan cuta ta coronavirus, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta fitar da wani rahoto a game da cutar. Murtala Faruk Sanyina ya fassara mana wannan rahoto kuma ya haɗa mana. a filin jirgin sama da ke Dakar a Senegal da sauran cibiyoyin sufuri da ake hada-hada sosai a Afirka. hukumomi suna ƙoƙarin gano waɗanda ke ɗauke da cutar coronavirus. An sami bullar cutar a Masar da Algeria da Najeriya da Senegal. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa ba wata ƙasa da za ta iya cewa ta tsira daga ƙwayar cutar. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Darakta Janar na Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO, ya ce wannan ƙwayar cutar babu ruwanta da iyaka. ba kuma ruwanta da wani bambanci tsakanin jinsi ko kabila ba ta kuma la'akari da ƙarfin tattalin arzikin ƙasa ko matsayin ci gabanta abinda muke magana a nan shin me za ka yi idan aka sami waɗanda suka kamu da cutar kafin yanzu cibiyar pesto institute da ke asibitin da kar a senegal tana ɗaya daga cikin cibiyoyi biyu kaɗai da suke iya yin gwajin cutar a nahiyar afirka amadu alfa sol na cibiyar Fasto institute ya ce idan har aka gano ta da wuri to hakan zai taimaka a iya dakile yaduwarta jinkirin da aka samu na samun cutar a nahiyar afirka ya baiwa nafiyar lokaci domin ta shirya hukumar lafiya ta duniya wato who ta ce sama da rabin kasashen afirka da suke kudu da hamadar sahara yanzu haka sun tanadi kayan aiki tare da ɗakunan bincike da za su iya yin gwajin kwayar cutar Dr. Jennifer Nuzo ta cibiyar kiwon lafiya ta Johns Hopkins ta ce gwajin da muke yi ba mai zurfi ba ne, sa'an nan gwajin da ake ci gaba da yi a kasashen ba kamalalle ba ne kamar yadda muke so. Amma muna iya ƙoƙari mu tunkari al'amarin cikin ɗan lokaci, ina ganin wannan wata nasara ce. Ana fargabar rashin gano ɓarkewar cutar ka iya zama wata babbar annobar kiwon lafiya. kusan kashi 80 cikin ɗari na mutanen da suka sami kamuwa da cutar coronavirus suna nuna ƙananan alamomi ne abin da ke nufin ba a cika samun rahoton ainihin yaduwar cutar ba yawancin waɗanda suka mutu mutane ne masu fama da wasu matsalolin rashin lafiya amma yaduwar cutar a afirka zai fi ƙarfin asibitocin da ake da su dr tale mcdermott na king's college a london ya ce wani kalubale ne idan aka zo kula da wasu matsalolin rashin lafiya hakan yana nufin mutanen da suke fama da ciwon zuciya da wasu cututtuka ba lalle su iya samun damar zuwa asibiti ko kuma su sami damar ganin likita ba sa'annan kuma za mu iya ganin karuwar mace-mace daga cututtukan da ake fama da su saboda rashin samun wadatar kulawar likita Ƙwararru sun ce dole ne ƙasashen afirka su inganta sa ido akan cutar da kuma aikin gano yaduwarta sa'annan sun kuma yi gargaɗin cewa a wannan annobar da ta mamaye duniya dole kasashen duniya su shirya shiga a cikin al'amarin kano kuma su taimaka wa kasashe masu raunin tsarin kiwon lafiya. To Madalla a gaida Murtala Faruk na to jama'a kamar yadda muka bayyana a farkon shirin layi a buɗe yake domin ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan. Allah ka ba mai Allah ka taimake mu amin. mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Leji ya kwaɗai ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai To Madalla yanzu muna tare da dakta. Dakta salamu alaikum. Salamu alaikum dakta. Wa alaikum salamu barkan ku da. Yawwa barka dai da shigowa. <laughs> Kaki suya baki ki manta da albasa baki gabatar da wani daktan bane. <laughs> barka Dr. Tijjani Bako barka da shigowa filin zauren namu na yau da gobe. Barkan mu dai. Yawwa dakta. To a yau dai muna magana ne akan cutar coronavirus. Na'am na'am. To me za ka iya karawa masu sauraron mu Eh to gaskiya cutar coronavirus cuta ce wacce take sabuwa kuma har yanzu akwai abubuwa da dama da ba a sani ba a kanta. Ah, amma dai abin da muka sani a kanta shine cuta ce wacce take tana daga ɗaya daga cikin kaman dangi na cututtukan da suke da ake kiransu corona wanda yake yawanci daga cikin dabbobi ake samun su musamman kamar ah, raƙumi Ah, jemage da kuma wannan wacce ake tsammanin an same ta ne daga wata halitta da ake kira pangolin ba mu da ita a ba na tsammanin muna da ita a Najeriya akwai ta da yawa a China so cututtuka ne waɗanda suke yaduwa daga dabbobi su zo su shafi mutane kuma idan sun shafi mutane mutane za su iya yaɗa sauran al'umma alamominta suna iya farawa da kamar zazzabi tari mura har ya iya zama pneumonia ko kuma ya zama ya yi tsanani sosai har mutane masu iya mutuwa to kuma babbar hanya manya-manyan hanyoyin kare kai gaskiya daga ita shine kula da lafiyar wanke hannu a kai musamman da soso da zamin da sabulu a wanke hannu sosai da sabulu musamman idan mutum ya yi atishawa ko kuma ya yi tari wanda suke yin tari ko atishawa ya kamata su ringa ida ko dai su kare hannunsu da tishu paper ko kuma da kaman bangaren eh, hannunsu ma'ana ba kasu rufe shi da hannunsu da tafin hannunsu sai dai da bayan elbow me ake cewa elbow kenan eh, dungun hannu kenan eh. yawa wasu wannan dungun hannu sai su iya amfani da shi su kare bakin saboda kada iya yaɗi ga sauran al'umma. To likita kamun kai nisa na ji ka ce raƙumi to kana in ka ce raƙumi ba to likita ba ka so mu ci naman raƙumi kenan koko. <laughs> eh to ai da yake ita shi kaman eh, wannan ba wannan corona virus din ba ce ba mars virus wacce take musamman a garuruwan middle east su ne suke yaduwa daga aka ce sun fara yaduwa ne daga raƙuma. da sauransu amma cin naman rakumi ba zai janyo idan an dafa naman sosai ko kuma koma wani nama ne dai idan an dafa shi sosai bai ba wannan din shi ba yawanci zai kashe su waɗannan cututtukan na virus. Mm. To dakta tambaya ta nan kamar masu amfani da wannan kyallen na rafa eh, fuska. safar fuska din nan da ake mm. sawa. Na gagga rahotanni da ke cewa bai kamata a yi amfani da wannan ba. To eh, eh, likita mai wani irin karin bayani za ka yi wa masu sauraro? Na'am, eh, idan akwai abin da ake cewa ba a san wastage. saboda ita wannan safuffukan na fuska abu ne wanda yake zai iya zama lokacin amfanin ya zo kuma mutane sun yi amfani da shi lokacin ba sa bukatar shi to a yanzu abin da ake bukata shine waɗanda misali likitoci wanda suke asibitoci masu kula da marasa lafiya ko kuma masu kula da marasa lafiyar misali wanda suke tare da marasa lafiya masu cutar ko hmm. kuma masu cutar zazzabi da mara musamman masu cutar mara da tari su ya kamata a ce suna amfani da shi ba kowane gama garin al'umma ba saboda idan kowa da kowa ya ce zai amfani da shi za ta iya yiwa a zo yanayin kuma da cutar tunda har yanzu yaduwa take yi hmm. kuma ya zo ya kasance babu babu su available to kuma ana bukatar a yi producing ɗinsu da sauri eh to likita kan katse to ita kenan safar ba ta kare mutane daga kamuwa da cutar ko ko a'a tana kare mutane a'a tana karewa kawai abin da dai ba a so shine waste ba a son kaman almabazzarancin ta ya kasance kowa da kowa ya hmm. gayyace zai yi amfani da ita saboda kare kai ba a kai wannan yanayin ba tukunna akwai yanayin da za a kai gwamnati za ta ba da shawarar cewa kowa da kowa ana so ya amfani da shi amma musamman a garuruwan mu na afirka da sauransu yanayin karfin cutar bai kai yadda za mu ce kowa da kowa ya fara saka wannan abin na fuska ba to kamar likita da dama zaka ga waɗansu a watan sakonnin bidiyo da suke yawace yawace musamman a kafafen yada labarai na yanar gizo zaka ga ana nuno mutane suna yin gaisuwa da kafa ko ana mm. gaisuwa daga nesa menene hikima a cikin wannan To shi wannan kaman gaisuwa da kafa abu ne wanda yake na kaman kare yaduwar cutar tunda wurin gaisawa da sauransu mutum zai iya kamuwa da cutar wurin gaisa da sauran mutane so abu ne wanda yake idan mutane sun yi ba za a ce zai zama kaman illa ba in dai ba zai zama wani matsala ga kamar dangantakar al'umma ba da sauransu a lafiyance dai ba shi da wani illa idan mutane sun gaisa da kafar kuma zai iya rage yaduwar cutar musamman idan cutar ta fara yaduwa sosai a wurin da ake da cutar. To likita mun samu kira daga jihar Nasarawa. Salamu alaikum da wa muke magana. Amma alaikum salam Bashir Tela ne daga nan layin nauyuka cikin garin lafiyan bare bare jihar Nasarawa. To barka da shigowa wannan zauren namu. yawa me tambayar ka? Kuma a gaskiya wannan cutar da bai zo muna nan jihar nasara ba, ko muna fatan kar Allah ya kawo shi. Kuma dangane da tambayar da yana so ma likita a nan shi ne, kamar zuba mutane suna daki a waje da akwai mai wannan cutar ma'ana suna iya eh, eh, ciwon ciwon yana iya kama duk wanda suna cikin wannan dakin tambaya na kenan su tashi lafiya. To likita ka ji tambayar tasa. Likita kana jin mu? Likita? To yana ganin kamar layi likita ne na gaji kamar ya tsinke ko? Ya tsinke. To. To likita kana tare da mu? Eh ina tare da mu. Yawa to ka ji tambayar wannan mutum ah, malamin na Nasarawa ko? Eh na ji shi. To. Yawa ina kokarin amsa na ce idan ita wannan cuta tana yaduwa ne ta hanyar wanda idan ya yi tari mai cutar ya yi tari ko ya yi atishawa zai iya yada sauran mutane so idan mutane suna kusa-kusa misali a ɗaki yaduwar za ta fi sauki akan idan misali ana a ware so tabbas ɗuwa a wuri ɗaya a cakudu wuri ɗaya musamman ga wanda suke da cutar za ta iya sanyawa cutar ta yi saurin yaduwa. to ko da ya zama da cewar uh, a ce mutum yana da cutar sai ya dan zo kan hanya ya goge ka uh, bayan mm. ka yi zufa shi ma ko a ce shi ma ya yi zufa ka goge shi kamar a cikin kasuwa haka zai iya mm. sa ka ɗauki cutar? eto eh shi kaman ita zufa babu babu kaman zufa a cikin abubuwan da muka san suna ya da cutar amma tari da irin atishawa su ne muka san cewa suna iya janyo yaduwar cutar sannan kuma sai kamar ba haya ake ake zargi ita ma za ta iya yiwuwa a kamu da cutar daga ba hayar wanda yake da cutar amma ba ita ba ce ba babbar hanyar yaduwa babbar hanyar yaduwa shine abubuwan da suke fitowa daga tarin mutum ko kuma daga atishawar mutum so shi yasa ake ba da shawarar ba da kamar rata tsakanin mutum da wanda yake tari da wanda yake tari tsakanin mutane ya kasance akwai rata tsakanin ku ko da magana kuke kada ya kasance kun zo kusa da kusa sosai don rage yaduwar cutar. To ga wani kira muna da shi likita daga jihar Kebbi. Eh, Kebbi kana jin mu? Eh salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Alba Albasara ina kiran ku da Kebbi State don kawai sabu. To muna jin ka. Eh to ni ni tambayar da nake so in yi likita ita ce cewa yanzu in coronavirus din ta kama mutum ya shigo cikin mutane kawai yana yana kaki haka yana zuddawa kaga za ta iya kama shi koko dai ba za ta iya kama shi ba gaskiya za ta iya kama mutane shi yasa ake so wanda yake da cutar ya kasance bai baya fitowa waje ya zauna a gida idan yana buƙatar abu na lafiya ya saurin sanar da mata ma'aikatan lafiya saboda su zo a kula da shi ah, saboda kamar tari din ko kuma misali mutum ya yi tari yana da cutar ya taba da hannunsa ya taba wani wani wuri shi ma to mutane kuma idan sun zo su ma sun taba wurin ko kamar irin abun kofa ne da sauransu za su iya kamuwa da cutar. To likita mun ƙara samun wani kira daga jihar Nasarawa. Salamu alaikum da wa muke magana. Bari bari Nasara State. To muna jin ka me tambayar ka ga likita. tambaya daga likita kamar yana son yi tafiya nan zuwa Abuja ya kamata yin kare kaina. To lallai ka. To likita ka ji tambaya ta shigo? Ban ji ba gaskiya. Ya ce to kamar yanzu idan yana so ya yi tafiya zuwa birnin tarayya Abuja waɗanne eh. hanyoyi suka kamata ya ɗauka ko ya bi domin kare kanshi. To ai har yanzu a cikin garin Abuja ba mu samu a kes ɗin coronavirus ba a garin. Saboda haka za mu iya cewa za ka iya tafiyar ka Abuja ba tare da wani tsoro ba kawai da ya kasance dai mutum ko da zai yi tafiya ya kasance duk sauran abubuwa da muka faɗa na baya yawan wanke hannu yawan kula da tsaftar abin da mutum zai ci yana da su ne abubuwan da mutum zai dauka kariyar da mutum zai dauka a kankin kansa kada mutum ya ci naman da yake bi dafu ba sosai sannan kuma mutum ya ringa yawan wanke hannunsa ah, idan kuma kana tari kai kokari ka ringa karewa da abin kare fuska ko kuma idan mutum yana da tishu ya kare shi da shi ko kuma ya kare da dungun hannun shi. To ana iya cewa ko baya ga atishawa idan eh, baya ga tari atishawa kuma fa? eh da atishawa atishawa shi ma duk ɗaya ne shi ma idan atishawa ne kuma ka ga shi wannan eh, abun tishu zai fi saurin kare shi akan dungun hannu To likita mun gode da wannan gayyata tamu da ka mm. zo ka yi mana ƙarin bayani. Allah ya sa masu sauraron mu sun ji sun kuma ilmantu. Amin. To lallai ka Allahumma amin. Amin amin. So masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa Yusuf Aliyu Harande ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.